وقوت النفوس وهي من أعظم الأسباب وأكثرها أجرا إذ إن خيرها متعدد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم كالطير والبهائم والحشرات فكل ذلك فكل ذلك ينتفع بالزراعة حتى إنه ليقال إن الزراع إن الزارع لو سمع من يقول نأكل منه حين حين زراعته لم يزرع شيئا لم يزرع شيئا لكثرة من يقول نحن نأكل منه فما في الصناع كلها أبرك منها ولا أنجه منها إذا كان على وجهها الشرعي وهي من أكبر الكنوز المختبئة وهي من أكبر الكنوز المختبئة في الأرض والإسلام الحنيف قد رغب في الزراعة ففي القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفي السنة المطهرة أحاديث ترغب في الزراعة وإمارة الأرض فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرف غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة بل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي المجتبى بعمارة الأرض حتى لو شعر الزارئ بحلول القيامة ولذلك قال في الحديث الذي رواه أبو قتادة إن قامت الساعة إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع فإن استطاع ألا تقوم القيامة حتى يغرسها فليغرسها وفي رواية إن كان يبدو أحدكم فصيلة فاستطاع أن يغرسها فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجرا يا سبحان الله يغرس فصيلة أتدري أخي الحبيب ما هي الفصيلة إنها النخلة التي إنها النخلة التي لا تثمر إلا بعد سنين وهذا لأجل لأجل أن يقيت الإنسان نفسه إنسان نفسه وغيره ويعف نفسه عن السؤال قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وللزارع وللزراعة آداب ينبغي أن يعلمها المزارع منها أولا أن يعلم الزارع أنه فقط سبب في الخروج الزراع لأن الزارع الحقيقي إنما هو الله تبارك وتعالى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل هرست فإن الزارع هو الله سبحانه وتعالى هل سمعتم قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون ومن عذاب الزراعة عباد الله أن يتفكر الزارع فيما يخرج من الأرض فليتأمل وهو يزرع المحاصل محاصيل ويقارن بفعله وقلبه خلق الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع النبيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وليتفكر وهو بين ذراعته حين يرى شجرة كبيرة جذرها في الأرض متعمدة وأغصانها وأغصانها في السماء مرتفعة سل نفسك أيها الزارئ ما أصلها سل نفسك أيها الزارئ ما أصلها إنما هو الله تبارك وتعالى الأدب الثالث من آداب الزراع عباد الله الله يصم العنب كرما ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم لا يقولن أحدكم للعنب كرما فإن الكرم الرجل المسلم وفي لفظ فإن الكرم قلب المؤمن ولأبي داود ولأبي داود وغيره ولكن قولوا حدائق الأعناب وفي رواية لمسلم عن واعل مرفوعا لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب لأن العرب كانت تطلق تطلق الخرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنحى الشرع عن إطلاقها على ذلك لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها وقال إنما يستحق ذلك الاسم الرجل المؤمن أو القلب المؤمن لأن كلمة الكرم يراد بها الخير ومن آداب الزراعة أيضا عباد الله أن يعلم الزارع أن للإسلام توضيحات زراعي هام فقد رفع الإسلام من قيمة الزراعة وشجع الناس عليها وشجع الناس عليها وعداهم إياها بثواب عظيم ذلك لأنهم يمثلون بعملهم المؤمنين الحقيقيين العاملين الذين يعمرون الأرض ويستخرجون خيراتها ويستخرجون خيراتها ويفيدون البلاد والعباد وقد أكثر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من التذكير بها من التذكير بما أنعم الله به من إتاد الزراع وخيرات الأرض قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم عباد الله إن من آداب الزراع الخامس عباد الله أن يعلم الإنسان أن يعلم أن يعلم الزارع الإسلام دائية للمبدئ القائل زرعت ولا ازرعوا ولا تقطئوا وإن ومن آداب الزراعة عباد الله أيضا أن يتعلم الزارع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة في زراعته لا في هيلته ولا في عمله ومن آداب الزراعة عباد الله أن يعلم المضارع أن يعلم المضارع ألا يظلم المضارع داره بأخذ جزء من حقه قال الله سبحانه وتعالى من لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شدر من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبي أراضين فكل من فكل مضارع يلزم أرضه وحقه ولا يتعدى ولا يتعدى على أراضي على أراضي الآخرين ومن آداب الزراع عباد الله أن يعلم المزارع أنه إن أحيا أرضا ميتة فهي ملك له لحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم لعرق ظالم حق والموات هو الأرض التي هو الأرض التي لم تؤمر قط مثل الصحراء ونحو ذلك قال العلماء والعرق أربعة الغراس والبناء والنهر والبئر والإحياء هو إصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة ومن آداب الزراعة عباد الله أخيرا أن المزارع ليعلم ليرد حق العامل على من عمل في حقه أو يوفيه حقه فيحرم على صاحب العرض إذا اقترى عاملا يعمل له ألا يوفيه حقه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره وقد ورد أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <clears throat> dukkan yabo da dukkan zinzina da dukkan kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa muna ƙara neman agajinsa da tallafinsa da gudunmawarsa duk wanda Allah ya shiryar ya tsora shi kan layin daidai shine cikakken shiryayye muna addu'a Allah ka taimake mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya ku yan kwana masu albarka mu sani cewa lallai noma abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin rayuwar mu mu musulmi kuma abu ne wanda yake da muhimmanci wajen tsayar da rayuwar musulmi da rayuwar ɗan adam ta inganta kuma ta tabbata malamai suna siffanta shi da cewa shine kutun nufus wato abincin zukata da kuma jukkuna yana daga cikin wato mafi sabubba wajen samar da lada a gurin Allah Shi ne aikata noma domin alkhairinsa yana da yawa ga shi wanda ya shuka ko ya noma da kuma ‘yan uwansa musulmi da suke amfanuwa da wannan kai har ma da tsuntsaye da dabbobi da ƙwari da tsutsotsi suna amfanuwa daga abin da ɗan adam ya shuka ko kuma ya noma saboda haka kowannensu daga ciki yana amfanuwa da wannan kai malamai ma suka ce da a ce mai noma ya san irin adadin waɗanda suke furtawa da bakinsu a lokacin da ya isa gona zai yi shuka cewa sukan yau daga zuwan wannan bawan Allah zai yi shuka sun samu abinci malamai suka ce mutum da zai iya guduwa ma daga gonar ya ce ya fasa yin shukar gaba ɗaya saboda yawan adadin halittun da suke furta cewa sun samu abinci daga zarar da ka je gona za ka yi shuka saboda haka malamai suka ce daga cikin sana'o'i da suke da albarka suke da alheri hatta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala noma yana daga cikin jagaba ko yana daga cikin kan gaba a cikin waɗannan sana'o'i daga cikin sana'o'in da ake samun natijar rayuwa ake tsira da su daga dukkanin matsalolin yau da gobe noma yana daga ciki musamman idan aka kiyaye dokokin shari'ar Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi akan ainihin wato wannan sana'a ta noma na daga cikin mafi girman taskokin mutum wanda Allah ya taskace su a cikin ƙasa ba wanda ya san su sai Allah wato noma da kuma shuka yana daga ciki wannan ya sa musulunci ya kwadaitar dangane da noma kuma ya zan hankali da isharori a ayoyi mabambanta dangane da irin kalolin albarkar da ke binne a cikin ƙasa Allah ya faɗa mana a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar ya ce huwan labi da lakum al-arda zalula shi Allah shine ya sanya muku kasa horarriya ya hore muku ita yadda duk kuke so ku sarrafa ta za ta yi muku abin da kuke so duk abin da kuka shuka matukar kun bi dokoki da tsarin wannan shukar to wannan kasa Allah bai hana ta ba ku albarkar abin da kuke noma ba ko abin da kuke nema ba Allah ya hore muku kasa ta zamanto horarriya don haka sai Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a sasanninta da jaffanta da ɓangarorinta ga baki daya wa kulu min ku ci daga arzikin Allah malamai suka ce cewa da Allah yayi wa kulu min rizqihi isharatun ne ila zira'a nuni ne zuwa ga aje ai noma tare da cewa albarkar kasa ba iya noma kaɗai ta tsaya ba akwai kayayyakin karau da kayayyakin ado da kayayyakin more rayuwa da ake tonowa daga cikinta amma malamai da suka ce da Allah ya ce wa kulu yi amfani da kalmar kuti sai suka ce to isharatun ne ila zira'ati wa ma fiha min albaraka ishara ne zuwa ga noma da kuma abin da ke cikin sa na ainihin wato albarka ne dimbin yawa da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato taskace a cikin sa yace wa kulumin min rizqihi sannan yace wa ilayhi nushur to haka kuma komawa zuwa ga Allah wannan abu ne tabbatacce za a koma zuwa gare shi ya faɗa a cikin suratul muzammil aya ta 20 yace faqra'u ma tayassara min alquran idan kun tashi ku karanta abin da ya sauwaka na alqur'ani sai Allah ce alima an sayakunu minkum marfa Allah ya sani a cikin ku akwai maras lafiya wanda ba za su iya tsayawa su yi sallah su yi karatu mai yawa ba sai ce wa akaruna wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah a cikin ku kuma akwai waɗanda sun yi tafiya suna can suna bugawa a doron ƙasa suna neman falalar Allah malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa falalar Allah din nan da suka tafi suna nema ita ce noma da kuma ainihin wato ciwo ko da shuka ya tabbata a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai hadisai ingantattu da suke nuna mana mu je mu shuyi shuka mu noma domin mu samu abin da za mu ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min musulmi babu wani musulmi ya grisu garsan wanda zai shuka wata shuka aw yazra'u zar'an ko kuma yayi wata dashe fa ya'kulu minhu insanun aw bahima a samu wani dan adam ko wata dabba ta ci illa kana lahu bihi sadaqa face wannan abin da ya shuka ko wannan abin da ya yi za a ba shi ladan sadaka wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin al'adabul mufrad haka imam muslim ya fitar da shi haka imam tirmidhi ya fitar da shi haka imam ahmad dan hanbali Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce cewa duk mutumin da yayi shuka ko yayi dashe sai wani ɗan adam ko wani mutum ko wata dabba ko ƙwaro ko ma wane ne ya zo ya ci daga wannan ba Allah maɗaukacin sarki zai ba ladan sadaka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya mana wasiya da cewa mu dinga raya ƙasa ta hanyar ainihin wato shuka kai har annabi ya nuna mana muhimmancin noma da kiwo ko muhimmancin noma da shuka cewa da a ce kiyama za ta tashi daga hadisin Abu katada zuwa da a ce kiyama za ta tashi kuma ɗayanku yana da fasila a hannunsa to yi ƙoƙari ya gasa ta kafin kiyama ta tashi ma'ana a ce kiyama wani abu ne ne kamar mota tana zuwa sai aka ce ga kiyamar nan a nan tumfar tana dab da tahowa kai kuma ka je gona kana shirin shuka wata shuka ko dasa wani dashe to manzo Allah ya ce kafin kiyamar ta iso ka kai ƙoƙari, ka dasa wannan abun ko kuma ka shuka wannan abun kuma malamai suka ce ka duba hadisin da annabi ya tashi sai ya kwatance da fasila malamai suka ce ma'anar fasila shine dabinon da ba ta fitar da 'ya'ya sai ta ɗebi shekaru dabino kala kala ne akwai dabinon da za ka ganki gajere wata kaza ko shekara ɗaya ko biyu ya fara fitar da 'ya'ya akwai kuma dabinon da sai ya gama girma ya kura tsayinsa kan kololuwa ya zama idan an shiga gari babu wanda ake hangowa sai shi to wannan malamai suka ce irinta ne kuma a cikin irinta ma a samu wanda duk tsayin da za ta yi da shekarun da za ta yi sai ta ɗebi kusan shekarun adadin wanda ya dasa ta kafin ta fara fitar da yaya annabi ya ce ko ita ne a hannunka kiyama ta tashi ta tashi to kafin ta tashi ka dasa ta domin akwai alheri a ciki sannan a wannan yake nuna mana muhimmancin dashe da shuce-shuce a cikin al'umma wanda za ka gwamnati tana cewa a shuka bishiyoyi a bakin hanya a shuka kaza saboda gujewar kwararowar hamada da gujewa zaizayar kasa to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun ya karantar da mu yin dashe da shuka a cikin gari ko a daji saboda gujewa wannan kwararowar hamada da kuma gujewa wannan zaizayar kasa din tare kuma da samun abincin da za a ci manzon Allah yana koyar da mu wannan ne saboda mu zamanto mun dogara da kanmu ba mai zamanto kallon ala maulahu ba ai da ma yi waje kula ya ati bi khairi ba mu zamanto liability akan wasu ba ta inda inda aka juya mutum shi ba za a samu alheri a gurinsa ba sai dai shi ya karba a hannun wani domin ya tabbata a hadisin ingantacce wanda imamu muslim da ahmad suka rawaito muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace kafa bil mar'i isman an yudayyi man yakut ya ishi mutum zunubi ya wulakanta ya tozarta waɗanda si da su yana karkashin shi ma'ana ya gagara fita ya buga in buga ya shiga ya fita don neman halal ya kawo musu su ci ko dai ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar kwadago da dai hauran hanyoyin nema annabi muhammadu ya ce ya ishi mutum ya zama mai ɗumbin zunubi ya zamanto iyalansa ba su da yadda za su yi ta hanyar abin da ke kawo musu na halal Allah madaukakin sarki ka yayi mana ya ku yan uwana masu albarka duk abin da shari'a ta kai a yi shi kuma ta ba da muhimmancin yin sa ta kuma faɗa alheri da albarkar da ke cikin sa ba za ka taɓa rasa shi da dokoki da ƙa'idodin da sai an bi su sannan abin yake inganta in kuma aka karya waɗannan ƙa'idodin abin yake gurgujewa ya rushe ba saboda haka akwai al'adabu zira'a ladubban shuka da ladubban noma da dubba waɗanda suka shafi kiwo waɗanda ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye su a nan dai muna da kwaya goma tur amma ba su tsaya iya nan ba ta iya yiwuwa bayan mun gama da su sati ne da zuwa ku ji mu da waɗanda za su biyo baya insha Allah na farko dai daga cikin waɗannan ladubba daga ciki shine mutum ya sani cewa duk da barbarunsa na noma da duk hikimarsa da duk sanya takensa da gyara gonarsa da duk abin da zai yi na ɗaukar iri wanda yake mai magani ya je ya shuka ba fa ne yake saka shi ya samu albarkan noma ba in ba Allah subhanahu Ta'ala ba domin akwai mutanen da yau aqidarsu da tauhidin su ya samu tasgaro suna ganin dabarbarun su da hikimomin su da kulawar su da sakawa su yi noma da sakawa a gyara gonar da fesa masa ta magani da sauransu suna ganin wannan shi ne yake sa su samu albarkar da suke samu wannan yana da kyau mu gyara shi a karan farko tun kafin mu je abu na gaba saboda haka kowa ya sani shi dai sababi ne na samar da abincin amma me samar da abincin me samar da albarkar me samar da wannan abin to lalle kuwa Allah ne subhanahu wata'ala wannan take iya sa ka ga kai da makocinka kun je kun yi shuka hekta ɗaya ka shuka hekta ɗaya ya shuka masara ka shuka masara ya shuka noma biyu kai noma biyu ya yi buhun taki uku kasa buhun taki uku ya sa amma shi sai ka ga ya tahi da buhu ashirin da biyar na masara kai kuma ka tahi da buhu goma sha ɗaya wa ya bashi wa ya baka Allah wa ya sa wancan ya albarka wannan kuma ya samu matsala Allah to mu san da wannan a karan farko kafin mu je ko ina duk dabarar da za ka yi wajen neman yadda za ka yi to ka sani cewa idan Allah ya ga dama ne haka za ta samu idan Allah bai ga dama ba wallahi tallahi ba za ta samu ba wannan ya tabbata a cikin hadisi wanda al-Imam Ibn Hibban ya rawaito annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa sahabbansa yace kada ɗayan ku daga cikin ku la yaqulanna ahadukum kada ɗaya daga cikin ku yace zara'atu na tsirar ko na fitar ko na shuka ko na noma ko na ma'ana yana jingina abin da cewa shine ya samar da abun sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce li yaqul ahadukum harastu ɗayan ku ya ce ni dai na noma amma Allah shi ne ya bani abin da na noma shi ya bani albarkar abin da na noma shi ya bani abin da na samu wannan shi wannan dalilin ya sa Allah ya faɗa mana cikin suratul waqi'a subhanahu wa ta'ala ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'u ku ne kuke shuka abin da kuke shuka kuke fitar da shi ko mu ne da farko kafin nan Allah madaukakin sarki ya fara tambaya shin ba ku yi duba bane zuwa ga abin da kuke kuke nomawa ba ku yi nazari da dubawa bane zuwa ga abin da kuke nomawa sai Allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'una shin mu ne muke tsirar muku da shi muke sa masa albarka ya yabanya ku samu abin da kuke so ko mu ne sai Allah ya ce launa sha'u wallahi da mun ga dama la ja'alnahu hutaman da mun mai da shi karmani da mun mai da shi ganye bushashe da mun kasar da shi mun busar da shi fazaltum tafakkahuna ce ku waye gari kuna mamaki ya akai wannan guri ne yabanya amma yau ya zamanto a kashe a bushe kaga wannan ya nuna mana kai tsaye cewa mai yin haka ne Allah ladabi na biyu a gurguje an yi tafakkara zari'u fi ma yakhruju min al-ard mutum ya tsaya ya nazarci me yake fitowa daga cikin kasa wato na daga cikin abin da ke sa mutum ya gane girman Allah da buwayarsa shine ya kalli irin tsirin da yake fitowa a cikin kasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin wata sura daga cikin surori yace fal yanzuru al-insanu ila ta'amihi an adam ya duba abin da yake ci abincinsa abin da yake ci an na sababin ma a ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضوا هرزوا كرشان آيوي أو نقول يتي فلينظروا متاني سدوبا منا افلم ينظروا متاني بذا سدوبا بني الى السماء زوا غسما كيف بنيناها يا مكا جناتا كيف بنيناها يا مكا جناتا وزيناها مك متى كل يادا وتوراري دفرون وتا درانا wa ma laha min furuj Allah ya ce da za ka yi talu kwakwaf ka kare wa sama kallo ba za ka ga inda ta fage ba wal arda mutane su duba kasa mana ha Allah ya ce mu muka shimfiɗa ta wa alqaina fiha rawasiya sannan muka jefa mata manya-manyan duwatsu wanda suka zamanto tamkar noti gare ta muka sa mata duwatsu suka zama tamkar noti gare ta sai Allah ya ce wa ambatna fiha min kulli zawjin bahi sannan muka tsirar daga cikinta daga dukkanin dangin kayan noma da kayan itatuwa masu ban sha'awa da dauke idanu Allah sai faɗi wannan sai ce tabsiratan wa zikira li kulli abdin wannan abun nazari ne abun dubawa ne abun tunani ne amma fa ga kowanne bawa wanda yake mai mai da al'amarin sa zuwa ga Allah Allah ya sake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan muka sake saukar da ruwa mai albarka daga sama fa na bihi jannatin sannan muka dinga fitar da gonaki muka dinga tsirar da su da wannan ruwa wa habbal hasi da kuma kwayoyin da ake girbewa irin su gero irin su masara irin su dawa da dai sauran nau'in dangin kayan abinci wanda su ba tsinkar su ake ba ba karkada su ake ƴaƴan su zubo ba ba hawa saman su ake ake ɗebowa ba a a sa gatari ake ake girbe su Allah ya ce wa habbal hasid da kwayoyin da ake girbar su ko ake sare su sannan a yanke su a tashe su a suka su a cikin gurin ajiya sai Allah ya ƙara cewa wannan khala ba fasil sannan dabino sai muka sanya ta ne tsananin tsayi laha talqun nabis tana da huda wata na kan wata idan dabino ya yi huda ko ya yi fure kamar yadda wasu suka fi fahimtar wannan hausar za ka ga huwa mutarakibun fawqahu ba'dahu fawqa ba'd wani na kan wani wani na kan wani Allah ya to wannan duka mu muka yi wallahi ba ku bane da Allah ya gama lissafo waɗannan abubuwa sai ce rizqan lil ibadi waɗannan abubuwan gaba ɗaya arziki ne ga ku bayi ma'ana isharatun ishara ce da suke nuna Allah ya mana wannan alherin don mu samu kyakkyawar rayuwa mu ci mu sha kuma mu bauta masa subhanahu wa ta'ala don aka sai ce rizqan sai ce lil ibad arziki ne ga ainihin wato bayi da Allah ya ce wa ahayna bihi baldatan maita kuma muna rayawa da wannan ruwa garuruwan da suka kekahe suka mutu da Allah ya ce khazalikal qurut to yadda kuka san haka muke tsirar da abinci muke tsirar da mangoro muke tsirar da duk wani nau'in kayan itatuwa to haka kuma idan kiyama ta tashi zamu tsirar da ku fita a filin tashin alkiyama Allah ka sa mu cin bauta wa Allah Allah ka ba mu arzikin da zamu cin bauta maka ba zamu kafirce maka ba sai da ranar da ka tashe mu a filin tashin alkiyama zamu zaman so na sahun gaba a gurin ka subhanahu wa ta'ala daga cikin ladubban noma na uku shine Allah ya yusammal inaba karaman kada a dinga kiran inabi da karam to ya wannan maganar za ta yi daidai da mu abin da muke ciki domin a lokacin larabawa sukan kira inabi karam karam ɗaya ne daga cikin sunayen jiya. to da ana yin inabi ana yin jiya da inabi kuma jiyar inabi ta fi zaƙi ta fi bugarwa to sai suka koma laraba sai suka ɗauki sunan wannan giyar sai suka danna wa shi inabi sai suna kiranta kawai wato karam abinda wannan yake nufi kada ka samu wani sunan da bai dace ba ko bai halatta ba ko kuma suna ne wanda ke bayuwa zuwa ga wata shegantaka ka dingina wa wani daga cikin nau'ukan kayan abincin nan wanda wannan zai bayu zuwa ga ma'anar wannan sunan da ka dingina mishi misali akan yi giyar dawa akan yi giyar dawa to wasu daga cikin maguzawa sai ka ji suna kiran dawa kaga mai kau da hankali misali mai kau da hankali abinda suke nufi jiya, saboda giyar dawa tana musu daɗi sai suka koma sunan giyar ko kuma siffar giyar sai suka manna wa dawa to bai halatta ba duk sunan da zai bayi zuwa ga wani abinci da Allah ya hore mana ya zama akwai shegantaka ko wata tsiya a ciki to Allah bai yarda da wannan ba dan haka sai malamai suka ce ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abu huraira Allah ya hada mu da shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum lil inabi karama kada wani ku ya kira inabi da karam sai ce fa innal kalama rajulul muslim domin abin da ya kamata a kira da wannan sunan shine mutum musulmi domin karam abu ne ma'ana ce mai kyau to bai kamata a jingina wa wani abu na shegar saka ba manzo Allah yace ko kuma ya zamanto zuciyar mutum mumini ita yake ya kamata a kira ta da wannan karam din ba wai ainihin wato wato wani abu mummuna ba wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisi ne ingantacce wanda ba shi da matsala a ainihin wato tattare da shi daga cikin ladabi na hudu daga cikin ladubban noma shine mutum ya san cewa musulunci yana da wasu abubuwa da yake so mutane su koya dangane da noma kada ya ɗauki noman kawai hanyar neman arziki da hanyar neman abinci kaɗai a'a ya tsaya ya fahimci mai musulunci yake so ya wajahar da mutane dangane da wannan al'amari din daga ciki malamai suka ce wannan yana nuna mana shi musulmi yana da abun yi wato kenan sana'a da kuma neman arziki da neman abinci wani abu ne wanda musulunci tuni ya riga da ya bamu dama kuma ya umarce mu da mu wannan to wannan kuma shi yake nuna mana fa'ida da inganci da karantarwa irin ta addinin Allah addinin musulunci wato kar mutum ya kalli abin a matsayin kawai zai nema abinci ne zai nema abu a'a ya kalli cewa musulunci ya zo da wani tsarin da ba kowanne addini ne ya zo da shi ba shine tsari na a faɗaitar da mutane su tashi su nema abin da za su ci kuma su tashi su nema abin da za su rayu da shi abu na biyar shine mutum ya kana cewa a shi noma wani abu ne wanda ake buƙatar kulawa da wasu ƙa'idodi a ciki ba a buƙatar yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba a cikinsa ولذلك أرشد المجاهدين في سبيل الله أن يحافظوا على الأشجار التي تقابلهم في البلاد أثناء القتال dan musulunci ya nuna mana wannan shi yasa yace wa mujahidai ko sun zo suna yakar kafirai to duk bishiyar da take da ƴaƴa karfe da su sare ta dan nuna mana muhimmancin da ke cikin noma da shuka da da nuna mana wannan sannan yace kar ku sare ko ku yanka raƙumin da ba ci za ku yi ba haka kawai ku yanka shi musulunci ya hana wannan duka dan musulunci ya nuna mana irin yadda musulmi ya kamata ya kula da ainihin wato al'amarin nomansa abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da musulunci ya nuna mana wanda shine abu na shida kuma muna da abu guda goma amma lokaci ya ƙure musulunci ya ce kar ka zalunci wani a cikin abin da ya shafi noma daga cikin nau'in zaluncin da mutane suke dangane da noma shine su masu noma sukan sa mutane su yi musu aiki su hana su haƙƙinsu wannan zalunci ne dole a kiyaye wannan daga cikin abin da yake sa wasu ba sa samun albarkar nomansu shine za ku yi dinga da masu noma ko ku yi dinga da masu shuka amma ka gagara biyan su haƙƙinsu za su tafi za kuma su ja Allah ya isa za su yi maganganu munana da wahala Allah ya albarkaci wannan noman naka daga cikin zaluncin da wasu manoma suke yi sukan ci iyakar yan uwansu ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ce, wallahi duk mutumin da ya taka ko ya ci gonar wani ko filin wani gwargwadon shibir ɗaya, shibir shine tsama daya taɗi daya manzo Allah ya ce za a ciro shi tun daga sama ƙasa ta bakwai a dora maka shi a gobe kiyama ka zo da filin tashin alkiyama sai iyaka ba karamin sharri bane gara kai ka bar gonarka ta saura a cikin iyakar wani akan ka je ka cinye gonarka har ka shiga iyakar wani to wasu yau an wayi gari ba ma wannan ba sukan je ɗiban amfanin gonarsu sai su haɗa da na makotansu an wayi gari wasu daga cikin makiyaya sukan je da dabbobinsu su kora su kai tsaye a cikin gonar wato 'yan uwansu musulmi waɗanda suka noma wannan ya kai matakin da ya kai matakin da akwai gonakin da ake zuwa saboda tsabar mugunta masarar ba ta gama nuna ba jama'a a samu wasu sun je da gatura da magirbai da adduna su sare masarar gaba ɗaya su kwantar da ita ko gera duk wahalar da mai noman ya sha gaba ɗaya a je a wayi gari an sare duka wannan zalunci masu shuka su yin shuka mai kyau kuma an biya su wannan zalunci masu noma su yi tsumbure ba za su nome abin yadda ya kamata ba wannan zalunci ne kuma wannan na daga cikin abin da Allah ke kwashe albarkar abin da muke nomawa kamar yadda mai bakan ya yake faɗa yake za a ɗebe albarkar ƙasa gurin dame saba'in ba a bakwai mai dukiya a hana masa godiya mai babu ko a hana masa dangana duka wannan yana daga cikin abin da muke jawo wa kanmu irin wannan matsaloli saboda haka mai aiki idan yi ma aiki ka biya shi kai kuma da aka ɗauke ka aiki ka ji tsoron Allah ka yi aiki mai kyau wanda zai zamanto ka samu ainihin wato albarkar abin da ka yi domin ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ku biya mai aiki tun kafin guminsa ya bushe wannan hadisin ingantacce ne ba rufan hadisi ba ne kuma hadisi ne mashahuri cikin mutane ba wanda bai san wannan hadisin ba kuma hadisi ne ingantacce annabi ya ce ku biya mai noma ko mai kiwo ko mai kasuwanci ko mai jira muku kaya ko wanda ka sa yaron shago kowane ne ko mai muku aiki a matsayin ku na gwamnati ku biya shi haƙƙinsa tun kafin jikinsa ya bushe wannan yana daga cikin shari'ar Allah kuma yana daga cikin abin da in aka gagara kiyaye shi to Allah zai dinga kwashe albarka cikin abin da duk muke yi a rayuwar mu wallahi Allah madaukakin sarki ba mu yi ikon kiyayewa yan uwa na dubba suna da yawa kamar yadda nace sun haura guda ashirin yanzu kwata kwata kwaya shi da muka yi amma ku biyo mu sati ne zuwa wannan harkar da ake cikin ta noma ba za fa a fasa ta ba domin in kaga an daina noma to an mutu ne gaba daya saboda kowa ka gani in ma bai noma ba to a cikin abin da aka noma yake a cikin abin da aka noma yake siya ya dafa a gidan shi dan haka ko da ba ka nomawa kana da alaka da noma kai tsaye ba kai kwanta ba ballantana da yawa daga cikin mu suna yin wannan sana'a ta noma kuma akwai alheri mai dimbin yawa a cikinta akwai maganganu muhimmai wanda za su biyo baya in Allah ya yarda da fatan Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya sa albarka a cikin abin da muke nomawa Allah ya sa albarka a cikin mu Allah ya sa albarka a cikin al'amarin da wannan muke kiran gwamnati da kuma al'umma da muna roƙon gwamnati da hukuma da Allah ta shigo abu na farko dai a yi kira domin zuwa sallar roƙon ruwa jiya babu wanda bai tsammani za mu jika jagab a garinmu da kuma ainihin wato gonakinmu ba amma abin mamaki wani gurin wallahi a garin nan in kare za a ga ruwan ko dugo ba a yi ba dugo ba a yi ba amma a wani guri kan gabar da gari an sheka shi kamar da bakin kwarya alamomi ne na fari faruwar irin haka kuma alamomi ne na Allah ya fusata da mutane akwai bukatar su koma gare shi su roke shi domin ya yaye musu ana watan shida jama'a amma damuna ba ta kan kama yadda ya kamata ba ga duk wanda ya san jiya ya san yau ya san cewa akwai matsala wallahi kuma bar ganin kai baka noma kana jin abin bai dame ka ba ai idan abincin bai samu ba ya falle da tsada kai ma za ta same ka saboda ka abin ya shafe ni ya shafe ka ya shafi kowa da haka gwamnati muna kira da sarki da mai girma gwamna da a kira a zo a yi sallar roƙon ruwa domin neman albarkar roƙon ruwa da wannan ruwa da muke nema Allah ka sa su amsa kuma Allah ba mu ramuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani wanda za mu ji daɗin sa gonakin mu su zama masu yabanya da albarka ya Allah kar ka shayar da mu shayarwa ta masifa da bala'i shayarwar da za ta zo ta rushe mana gidaje da danne mana amfanin gona da yashi ya Allah kar ka yi mana irin wannan shayarwa اللهم سقيا رحما ولا سقوا سقيا عذاب يا رب العالمين اللهم سقيا رحما ولا سقيا عذاب يا رب العالمين Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu daga ƙarshe kira har yanzu ga gwamnati taki yayi tsada jama'a taki yayi tsada wanda abin da nake in dai ban ji ba daidai ba taki yanzu ya kai kusan buhu ɗaya naira dubu ashirin haka ne dubu ashirin da biyar ko ashirin talatin talatin da ɗaya ashirin da biyar to kaga kaga tsakani da Allah dubu talatin yanzu a gurin talaka buhu ɗaya wannan banda kuɗin noma banda kuɗin buɗa banda kuɗin gyaran gona ban duk waɗannan banda su ka sai buhu ɗaya tak wanda ba zai zuba maka hekta ɗaya ba a dubu talatin dubu ashirin don Allah don Allah mai girma gwamna mun san ka da tausayi da jin kai ka shigo cikin wannan abun don Allah a taimaka a sassautowa da bayan Allah kuma a raba musu wannan takin akan lokacin da suke bukata saboda kar amfani idan ya kai wani yanayi yana bukatar taki sai bai samu ba to yakan iya komawa bayan musamman masara musamman masara a raba musu akan lokaci kuma a sassauta musu sannan a ɗauki matakai ta yadda waɗannan taki za su isa hannun talakawa na hakika hannun manoma na gaskiya ba waɗanda suke ɗamfarewa da gindin gwamnati wanda idan irin waɗannan ta taso su je su raba su karɓe abin kuma sannan su je su sayarwa talakawa da tsada ba Allah ka raba mu da irin waɗannan mutane Allah ka mana katangar ƙarfe da tsakani da su Allah ya sa gwamna ya ji wannan kira gwamnatin tarayya ta ji wannan kira ta sassautowa da al'umma domin su samu su yi noma wallahi da kunne na na ji mun yi magana da mutanen da suka kai adadin goma ko sama da haka wanda na san su sun fi shekara goma suna noma suna cewa bana ba za su iya ba wannan ni wanda na ji da kunne na kenan me dalili sai sai malam yaushe aka samu abin da za a ci a gida ballantana ka fitar da naira dubu talatin ka sai taki buhu daya ka fitar da dubu ashirin ka sai taki buhu daya wata gona tana buƙatar taki buhu shida buhu goma buhu ashirin idan kai dubu ashirin ashirin sau ashirin kuɗin yana da yawa jama'a kuma a hakan ka je ka noma wasu mugaye su je su tsara abun ko su je su danna dabbobinsu a ciki su cinye amfanin wallahi lahira akwai kallo amma ga wanda ya ba Allah subhanahu wata'ala in kai ma kana cikin azzalume kana cikin waɗanda za a kalla ke na jama'a amma idan kana cikin wanda suka kare kansu daga fadawa irin wannan to kana cikin wanda za su yi kallo a gobe kiyama Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da al'ummar mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم جللنا سحابا كثيفا بلوكا بهوكا تمطئنا منه رزازا كتكتا سجلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب يا رب العالمين Allahumma suqya rahama wa la suqya azabin ya rabbal alamin ya Allah ka shayar da mu shayarwa wanda za ta amfane mu ta amfani gonakin mu da garuruwan mu ya Allah ya Allah kar ka shayar da mu shayarwa ta azaba da shawarwa ta rusau da gurguzau ya Allah ya Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka kakar ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ya Allah wannan fari da ake ciki Allah ka yaye mana shi Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka bamu ruwa mai albarka Allah ka bamu ruwa mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا azaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا الله دو wanda yazo da bukatar sa wannan guri Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi wanda suka rubuto bukatun sa na alheri Allah ka biya masa bukatun sa na alheri wanda ba su faɗa ba Allah ka san bukatar kowa Allah ka yaye wa kowa damuwarsa Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka shiryar da 'ya'yanmu Allah ka shiryar da matanmu Allah ka shiryar da al'ummarmu matasanmu Allah ka ɗora su kan layin shirya ‘yan matanmu Allah ka ɗora su kan layin shirya iyayenmu da malamanmu Allah ka ɗora su kan layin shirya matasanmu Allah ka ɗora su kan layin shirya ya Allah duk wanda yake zamantowa sanadiyar barna a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinsa in min shiriwa ne kuma Allah ka dawo da ke kan hanya Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم